Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ah, to sirri ko na biyu da muka kawo ah, sirri ne shi ma kamar tasrifi ma'ana sirri ne na sabulu na samun kuɗi da samun jama'a da samun matsayi da ɗaukaka da samun kwarjini a idon mutane kuma sirri ne wadda ko mace in ta rasa miji ana iya mata musamman 'yan kasuwa kuma duk abin za mu kawo yanzu mukan kawo wanda yake da alaƙa da tsarin kai daga sharrin makiya da 'yan fashi da ɓarayi kuma mukan kawo shi da nau'i wadda ya shafi ɓatan laya musamman halin da ake ciki da kuma maganin bindiga to shi wannan sabulu a ba sabulun kowa bai bane sabulun kulna na rukuni ne fardan wa salaman ala ibrahim to yadda ake yi ana rubuta kulna na rukuni bardan wa salaman abla ibrahim kafa dubu ɗaya amma da ana haɗa tawarda ne da gawayin ƙirya da icen sabara da lalli to don haka haɗe su aka kone su suke zama tawada ana jiƙa shi kuma da ruwan ƙanƙara to idan aka yi wannan aka gama to insha Allahu za a rubuta wannan kulna yanarun kafa dubu ɗaya idan aka rubuta ƙafa dubu ɗaya za a wanke shi wannan wasu suna ce mishi yahoo soap sabulu ne wadda insha Allah mutum zai dinga samun kuɗi kamar 'yan yahu musamman wadda suke harkar loto ko a harkar duk wani abu da ya shafi dai kwamfuta to insha Allah fa mutum zai samu jama'a zai kuma samu ɗaukaka ko mutum yana tallata filaye ko gidaje a waye shi ko wani abu da su ko property ko kuma wanda yake haka organization wanda ya shafi siyasa ne ko wani abu to insha Allah ga irin sirrin da ake ja kuma wanda in Allah yadda akan samu jama'a masu ɗumbin yawa kuma akan samu alkhairi da kuma farin jini a idan maza da mata kuma wannan sabulu ne wadda insha Allah wadda baya da jari ya daure ya hada shi to insha Allah ba zai kare ba sai sa ya samu wannan jarin kuma sabulu ne uh, na lukudi da kuma tsari akan sihiri ko tsafi ko wani irin jifa ne insha Allah to idan aka rubuta za a wanke idan aka wanke za a je a samu los sabulun loss za a samu sabulun Gana sai maxlamina sai a sabulin salo to idan aka samu su su za a zo a dake idan aka dake su za a kwaba su da wannan rubutun idan aka kwaba da wannan rubutun za a zo a kalli gabar za a jera wurin nan guda hudu gabar yamma kudu arewa kaga guda takwas kenan to a tsakiya mutum zai shimfiɗa kalar kamar tsakiyar sabulan mutum zai shimfiɗa kalar kuɗi gida na farko mutum zai sa ɗari biyu A naira ɗari gida na biyu mutum zai sa ɗari gida na farko mutum zai sa ɗari biyu gida na tsakiya mutum zai sa dubu ɗaya gida na ƙarshe zai sa ɗari biyar kuma ba a haɗa shi sai a farar roba kamar yadda kuka gan shi to daga nan mutum zai kalli gabar inda zai shiga sai ya rubu sai ya karanta ƙulna yana rukuni ƙafa ɗari sai ya koma yamma ya karanta ɗari sai ya koma dawo kudu ya karanta ɗari sai ya koma arewa sai ya karanta ɗari a tsakiya dama ana sa kendir a miƙar da shi sai a kunna wuta a cikin wannan hasken a shi ake wannan ko da rana za a yi aikin wannan kendir din yana zuba a cikin an gama sai a hada a dame to za a samu biyan rana kaikayi ko ma kan mashekiya da kan agwagwa sai a kone su sai a zuba a cikin sabulu to idan mutum ma'abocin son kamshi ne yana iya samun amarya ko ɗan garan basa ko duk wani nau'i dai na turare insha Allahu sai ya zo ya zuba a ciki idan ya zuba a ciki zai juya shi ya juyi sosai to insha Allahu daga nan sai a dinga wanka da sabulu to wannan sabulu fa insha Allahu ga wanda kuma yake so wayannan kuɗin idan aka ɗauke su ana samun tardi da faifai ne sai a dinga rufe sabulun sai a sa kuɗin a ƙasa har zuwa a gama wannan lazimin an gama ana zuwa ɗaya naira ɗari biyu ana zuwa a sai wani abu haka na zaƙi a raba ma yara naira dubu ɗaya nan ana zuwa a sai abin da ya shafi nama sai a raba ma yara wannan naira ɗari biyar ita kuma ana zuwa a sai nono sai a raba a ba ma yara to insha Allah daga nan sabulun ya haɗu wanda kuma yake so ya samu kuɗaɗe mai kyau da Allah ya samu turaren yar misir ya zuba lukudi ne na samun kuɗi da ɗaukaka da daraja da Allah a gwada wannan sabulun ko yanzu sai a dinga wanka da shi da safe da daddare to wannan fa sabulu ne insha Allah na mallakar jari da kuma samun jama'a da neman ƙarin bayani ana yi kira a 08130010609 mai magana alarama wanda aka fi sani da barista wanda ake malakafi da maji daɗin rauhanai zaria.